kai je ga alamu wanda suke na ido biyu shi kuma na ɗaya shi ne mutum ya kasance kullum ya rika jin idan su biyu amma kuma kullum kanka yana ciwo amma wannan sai an tsaya ta kuma hango ba wai kowane irin ciwon kai ba sai kasance a inda za gane wannan ciwon kan sanadiyar sana aljanu sai ka tabbatar cewa mutumin nan daman baya ciwon ido ko ciwon kunne ko kuma ciwon ah, hanci ko hancinsa yana ciwo ko haƙoransa ko wuyansa yana ciwo ko kuma a ah, cikinsa yana ciwo amma idan yankin akwai ciwon ciki akwai ciwon kai to akwai shakka eh, ba sa haduwa yana iya yiwuwa wannan ciwon irin shine sanadiyar ciwon kai ko kuma mutum ya kasance baya son karatu baya son zikiri baya son sallah sai baya son ma duk abin da za a ce wannan da'a ce zuwa wato baya alhalin kuma da ba haka yake ba to wannan shi nan wannan wato alamu ne mutumin nan aljanu sun shafe shi shaidanu sun shafe shi ko kuma mutum ya kasance kawai yana zaunan amma kuma hankalinsa ya yi can wani guri kai nan kana magana da shi kuma nan hankalinsa baya gurin ka shine wata shurudu zihni wannan babu yana daga cikin alamu sannan kuma mutum ya riga zama wato alkomulu wal kasar wato kullum shuru shuru shuru shuru baya magana baya magana da mutane kullum shuru shuru kuma sannan ga kasala kuma wani inda suna da cikin alamu na faɗake na ido na aljanna sannan kuma eh, farfadiya ke mutum kawai wato ya asar wato a ga kawai mutum yana faduwa eh, yana tattauna haƙorinsa harshensa bakinsa yana kumfa can jimawa ko ya bacci ko ya fitsari to ba shakka wannan mutum akwai aljanu a tare shi amma farfadiya iri biyu ce akwai ta aljanu akwai kuma ce wani sanadi kila ya faru a kwakwalwarsa to wannan asibiti masu kokarin magance irin wannan amma kwanaki na ji an yi bayani a amurka dukkan wannan nau'in guda biyu duk babu maganin su a asibiti inda dai farfar faɗiya ce babu Allah ya saka da alheri wannan mutumin nan taladan yana faɗa na ce ba ba maganin farfaɗiya a asibiti ko da wata maganin yawwa to sannan kuma ya kasance a wata gaba yana jin ciwo mutum yana jin ciwo yana jin zogi ko raɗaɗi a wata gaba ko kayi ko ciki ko ƙafa amma shi kuma inda za a gane wannan na aljanu ne idan ya kasance duk wata hanya ta ɗan adam ya yi ya kasa warkarwa asibiti sun kasa maganin gargajiya su sake sake duk da yi ba aljanu